tijjanawa da sauran musulmi assalamu alaikum ah, wannan sako ne na ta'aziyya daga wuri na honorable gali na abba zuwa yan uwa ah, ta shugabanmu khalifan shaf ibrahim yas wato khalifa Sheikh Tijjani Ibrahim Inyas ko shakka babu wannan makaramin rashi ba ne a gare mu kuma na roƙon Allah Ubangiji ya ramshe shi Allah Ubangiji ya sada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu kuma Allah Ubangiji kyautata namu zuwan ya sa mu cika da imani sheikh tijjani mutum ne wanda yake mai son zaman lafiya wanda baya so ko kaɗan ya ga ana kacce na ci